Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Salu Graba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa kasafin kuɗin bana bai samu amincewa ba sai watan da ya gabata. To ko menene jinkirin da aka samu zai haifar? wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda ta yi fira da masana a kan lamarin ga yadda firar tasu ta kasance to wai menene ma kasafin kuɗi me yasa idan ba a sa hannu a kai da wuri ba ake korafi menene zai faru da tattalin arzikin ƙasa idan an sa hannu a makare yaya kasafin kuɗi ke shafan al'amuran rayuwar al'umma A yau ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kwararre a fannin tattalin arziki ba ma na ƙasar nan ba kaɗai na duniya baki ɗaya. Sai mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi sannan Alhaji Bashir Baba mai nazari akan al'amuran yau da kullum. Ina muku maraba da zuwa. To yau dai bari in fara da Alhaji Sani Aminu. Shin menene ma kasafin kuɗi ne? to kasafin kuɗi a yadda mutane za su fahimta shine cewar kamar Eh, ka tsara cewar zan samu kaza a cikin kudin shigo za su shigo mana a ƙasata kuma zan kashe kaza kuma ga yadda za su shigo kuma ga yadda zan kashe su eh, kamar yadda kowa ne mai gida ya sani cewar idan ka albashi zai zo in kana da hankali ka tsara ka ce miliyan dubu kaza za su zo mani zan sai kaza zan sai kaza zan sai kaza to kowace ƙasa duniya haka ya kamata eh, za mu samu kuɗi kaza cikin wannan shekara kuma za mu kashe su ga wurin aikin asibiti za mu gyara hanya za mu gyara makarantu da sauransu kusan a takaice kuma a yadda mutane za su fahimta shine kasayin kuɗi sai dai yadda ake aiwatar da shi kuma yadda ake yin shi eh, yakan sha bamban tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma eh, abunan na tattalin arziki daban-daban to bashir baba barin zo gare ka wannan kasafin kuɗi na najeriya na bana mm. wanda ya kama tiriliyon tara da ɗigo ɗaya a nawa iya sanin shine dai kasafi mafi tsoka da aka taɓa yi yaya kake kallon wannan kasafin To kamar yadda masanin tattalin arziki Sani Aminu Dutsen ma ya bayani ga yadda kasafi yake. Wani dan ɗori da zan yi a kai shine watakila shi kasafi tsammanin warabuka ne. Alal misali ita Najeriya kowa ya san cewa karfin tattalin arzikinta akan gurbataccen mai ne da take sai dama kasashen duniya ana sa ran cewa wannan gangar mai misali a cikin kasafin kuɗin bana za a sai da kowace gangar mai akan dala 45 to amma kuma yana iya wuce haka ko kuma ya gaza haka ta iya yiwuwa ma amma dai abin da aka fi sa rai ne zai dora kan dala arba'in da din nan domin watakila magana da muke da ke yanzu ya kusan ma kaiwa dala tamanin kin ga an yi fintin kau bisa abin da gwamnati ta yi kiyasin farashin zai kasance a kasuwar mai ta duniya to bari dawo gare ka sanata dr aliyu sabbi abdullahi ku a majalisan dokokin najeriya da shugaban kasa ya kawo muku kasafin kuɗin triliyan shida a bara wato bakwai ga watan nuwamban bara sai kuka ɗaga daga kan maganan da bashir baba ya yi na kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwan duniya daga dala 45 da aka kawo muku sai kuka ɗaga zuwa dala 51 me kuka hangani to lallai an ɗaga daga dala 45 wanda aka kawo watan shi kasafi idan an kawo ma majalisa ya zama kaman bukatan abin da ake son a yi majalisa ita ce za ta tantance sannan ta hito da abin da za ta amince da shi na musamman ta ce ga abin da ita take son ta yi a dalilin kuwa shine majalisa ke wakilcin mutane kuma an kasa ƙasa daban-daban saboda bukatun ɓangarori daban-daban su 'yan majalisa su ke wakiltar su kuma su suka san matsalolin jama'a to shi yasa idan aka kawo kasafi za su duba su auna sannan su kuma su amince da abin da suka gade zai kawo ci gaba mu ƙasa to a takaice a wannan bisa yadda kuɗin mai a kasuwan duniya ya yi ta gudana mu ma muna la'akari da haka to ganin cewa a lokacin da aka kawo zuwa lokacin da muka fara aiki kudin man fetur ya riga ya daga har ya kai ina ganin a daidan lokacin da ya kai saba'in watan dala saba'in a kowane ganga to shi ya sa muka duba muka ce bari mu dan kara wanda dai mun san a cikin wannan shekaran da za a gudanar da ita kasafin aƙallan ba zai kawo ƙasa da haka ba to kuma yanzu ina ganin ya sauko ya kai kusan saba'in da wani abu a can baya ma ina jin wasu watanni da ya wuce ya kai kusan 80 amma ya dan sauko kaɗan ya koma ina jin ko 70 da wani abu ba saboda haka yana ta hawa yana sauka eh, to amma dai in aka lura mun ɗaura shi zuwa hamsin da 51 bisa yadda aka tantance cewa da e eh, koya aka yi bisa yadda kasuwa ke tafiya za a samu wannan farashin to shi yasa aka ƙayyada haka sannan abin da ya daura a kai watan dala shida kenan to bangaren ita gwamnatin tarayya shi ne muka yi amfani da shi wurin ƙara ma kasafin 2018 saboda gane bangaren gwamnati ba kenan kun yi da amincewar su ne a kudin kasa ne akwai yadda ake rabawa gwamnatin tarayya na da nata na jihohi da kuma ƙananan hukumomi to bangaren ita gwamnatin tarayya cikin wannan ƙarin Shi ne za mu amfani da shi sani aminu hmm? shin wai kasafin kuɗin nan an ce kasafi ne na shekara hmm. to bana dai gashi a watan shida aka rattaba mata hmm, hannu to yaya kenan me ya tasirin wannan a'a ana ta kace kace akan wannan wanda yake cewa ba wanda abin da bai taso bane ba kan shi kasahin kuɗin bara na 2017 ai a june aka samu hannu shi ma kanshi saboda haka abinda doka take kuma abinda da yanzu tsarin yake ana magana wata goma sha biyu ne tsakanin wancan da wancan majalisa ba kuskure ta ba kuma ba wani gadi ta ba saboda ai lokacin ma tsakanin wancan da wani dan har yanzu bai zo ba hasar da suka tura fa shugaban kasa saboda haka mutane da ke cewa shi shugaban ƙasa shi ya kawo wannan roƙon cewa don Allah mu maida kasafin kuɗin mu ya kasance an fara shi daga Januwari Disamba wanda kamar shekaru gaba baya kamin a fara siyasa wanda muka saba da shi amma ba wai doka ba ce cewa dole ne a fara januwari kin gane saboda haka tun da disamba june aka fara wancan kuma zuwa har wannan lokacin nan wato wancan kasafin kuɗi na 2017 bai gama aiki ba ba a tashi da shi ba kuma ɗaura ɗaura a kadara ma ai doka ta ba da ɗan abu na ɗan gurbin makwanta ko da an janyi wannan ya dan wuce ai akwai wata shida waɗanda aka ba gwamnati cewar ci gaba da hidimominki ci gaba kamin mu duba waɗannan abin da kuka mu kuma kamin idan ma akwai rashin fahimta tsakanin mu da ku mu zauna mu gane mu gyaggyara wannan rashin fahimta saboda haka duk abin da mutane ke ta kusin yan da majalisa ko a kushi gwamnati a ce a ai an kafin kuɗi ai bai kai abin ba ta taso ba ma saboda ai kai kuma babu wani abin da ya kawo na cewar mutum mai tunani wanda suke magana economic abu da ce wai zai zai tabi tattalin arzikin ba abin da zai tabo tattalin arzikin kasa haka babu eh, abu ne an yi shi bisa ka'ida bisa doka bisa yadda idan shugaban kasa ko idan gwamnati tana son a koma wannan kuma a bi shi shawara shine cewar a maida shi doka a ce an kafa doka shugaban kasa dole ne ya kawo appropriation bill, uh, bill lokaci kaza ke kuma majalisa dole ne ki aiwatar da bill ne ya koma act lokaci kaza idan ba a yi wannan ba in an saba wannan ya zama an karya doka amma yanzu iyaka inda za a kawo matsala shine cewar idan har jun nan ya zo ya wuce ba a sa mai hannu ba to an gama wannan ya gama aiki sai wani wato matsala ce wanda yake cewar kowa na neman ya bugi kirji ya ce ni ni ne abu na ni ni ne oga ko kuma na wani daidai na wannan ne ba daidai ba amma wallahi ba abin da ya taso cikin wannan eh, bashir baba mm. wannan kasafin kuɗi na bana ne zan iya cewa aka ɗan taɓuka wani abu da ƙila zai shafi talaka shine kamar abin da aka ware ma harkar kiwon lafiya hmm. bana an samu kashi bakwai cikin ɗari wato kamar biliyan 78 shine aka keɓe ma, kiwon lafiya ya kake kallon wannan shin talaka zai gani ko a ƙasa ito eh wannan kuma kin san ita gwamnati akwai tsarin da take yi tana yiwo tsari mai kyau mafi yawanci inda ake samun matsala a bangaren ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aiwatar da tsarin nan da gwamnati ta yi a nan aka fi samun matsala to amma dai ana sa ran ita gwamnati ta yi nata abin da ya zama wajibi kuma ta sa ido ta duba ta ga cewa yaya ma'aikatan gwamnati suke aiwatar da kudurorinta gaba ɗaya ba ma na kasafin kuɗi kaɗai ba baya mm. bayan nan akwai waccan matsala da ta addabi ƙasar nan ta rashawa da cin hanci inda ake ta kururuwan cewa yawancin masu laifi ma in an kama su sai ga cewa bangaren shari'a ya sallame su su kuma bangaren shari'a suna kawo kaulu da ba daidai iri-iri su ce ai masu bincike ne ba su bincike da kyau ba kaza kaza kaza kaza to baya bayan nan mun ga an dan fara samun ci gaba wanda ake sa ran cewa Allah da dai bangaren shari'a din nan zai farka daga baccin da yake yi hakika ana san ran cewa Najeriya za ta yi kyau a ginga nan ba dadewa akwai waɗansu jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati waɗanda ake musu zargi da tabka badakala iri-iri waɗanda waɗansu su ma har an kwace musu kadarori irin su Abdulrashid Maina irin su Ibrahim Tumsa amma shiru kike ji halan ya halaku maganan nan ba ko sake tashin ta ba ana sa ran Allah da in dai gwamnati za ta sa ido a bangaren lafiya din waɗanda za su aiwatar da wannan kyakkyawan kuduri to talaka zai ci gajiyar. Jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba. A madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abu da Bahiro ne da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri. Ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.